karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya suma gabatar da labarai masu sauraro asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa majalisar dokokin ƙasa ta amince da daftarin dokar bitar wasu ayoyin kundin tsarin mulki na ƙasa a game da batun matsala a fannin karatun boko za ku ji bayanin wata haduwa tsakanin kungiyar kwadago etn da kungiyoyin kotun niger da kuma wani zaman dirshi na malaman makaranta yau a dusu akwai karin bayani dangane da shagullan cikar mai shirya fina-finai jean rushe dan kasar faransa a shekaru 100 da aihuwa a shirin musamman za mu ji karin bayani kan hadarin da sabuwar shuka a gonakai ka fuskanta Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo Ado ya kawo wata ziyara aiki yau a nan Yamai. Ya samu tattaunawar keke da keke da shugaban ƙasar Nijar isuf Muhammadu a hilin jirgin sama na Gyori Hamani. Shugabannin biyu za su yi wata tattaunawa a maraicen yau a fadar shugaban ƙasa kafin su jagoranci waɗansu ayyuka. Ziyarar ta shugaba a Akufo Ado za ta zo ƙarshe ne a maraicen yau kuma. A safiyar yau Majalisar Dokokin kasa ta amince da daftarin dokar bitar wasu ayoyin doka na kundin tsarin mulkin da suka shafi wa'adin zaɓuɓɓuka. Yan Majalisar Dokoki 139 da suka kasance a zaura Majalisar ne suka kada kuri'ar amincewa da daftarin dokar. Ministan cikin gida bazu Muhammad kuma shugaban kwamiti mai kula da tsaftace dokokin zaɓe ya bayyana muhimmancin yin bitar kundin tsarin mulkin na ƙasa. wannan sauye-sauyen da aka yi wajibi ne mu yi su domin in kuka lura a zaɓe da aka yi shekaran bara an samu matsaloli da saboda lokacin da aka tsaida ma zaɓe kafin karewar wa'adin ikon shugaban ƙasa ko na majalisar dokoki ba su isa ba da an ce sai ya yi sauran kwana arba'in a je zaɓen shugaban ƙasa a yi zagaye na farko yanzu a wannan dokan mun ce kwana ɗari ne da ashirin za a ɗauka wannan muka gani ya dacewa a ɗauke kwana 120 kafin karewar wa'adin shugaban kasa haka zalika abin da ya shahi zaben majalisar dokoki talatin ga watan mai na alif ɗari tara da sittin da bakwai talatin ga watan mai na alif ɗari watan alif dubu biyu da goma sha bakwai yau shekaru hamsin kenan da faruwar yakin basasa ko yakin biyafara a najeriya wannan yakin ya shiga tsakanin sojojin najeriya a ƙarƙashin mulkin general gawan da bijirin kasar wato kasar ya samu tushe ne kuma bayan da general ojukwu ya ayyana jamhuriyar biafra kasar niger ta shiga wannan yaƙi inda ta dafa wa sojojin najeriya wace rawa niger ta taka umat wato umat eh, muhammad ɗalibi a jami'ar yamai kuma ma'aikaci a hukumar ƙungiyar ƙasashen da kogin isa ta ratsa ya muna ƙarin haske Nijar ta taka muhimmiyar rawa biyu musamman ma a hukumance da kuma wanda ba a hukumance ba. A hukumance Nijar ta rike matsayin sakataren sulhu shiga tsakanin rikicin biyafara. Sannan a ɗaya ɓangare rawar da Nijar ta taka wanda ba a hukumance ba shine ta samar da kayan yaƙi da kuma dakaru. Tambaya da ake ɗorawa menene ribar Nijar a cikin wannan yaƙi? Amsa shine an yi la'akari da cewa Nijar tana da tattalin arziki ɗaya da ƙasar Najeriya. Najeriya. Akwai kuma hulɗa ta kud da wanda tamkar ɗan jumma ne da ɗan jummai tsakanin su. Sannan kuma akwai siyasar ƙasa da ƙasa a lokacin ne Afirka ta fara kubuta daga hannun mulkin mallaka. Idan Nijar ta kare Najeriya ba, da zaran akwai rikici a Najeriya to yana iya shafan Nijar. Don haka domin kare muradin makwabtaka ne. A jiya kawancen kungiyoyin kwadago na ETN ya shirya wata haduwa tattaunawa da ƙungiyoyin malaman makarantar boko wato kozi Nijar da kuma sinasep Hakan ya biyo bayan gana wadda suka yi da Firaminista a ranar Lahadin da ta gabata dangane da koke-koken malaman makaranta. Halidu Munkala shugaban kungiyar Sinasef ya yi wa Muntar Muhammadu karin haske. Alhali da ina yake muku uh, tattauna na bamu kare da su ba tun da uh, lokacin da sun kaga Premier Minister sun dawo da wayansu proposition amma ina yake muku da proposition da sun kawo ba bus kawo sabon sabon salo ba ba sabon magana sun kawo ba ba sabon zanke sun kawo ba abin da gwamnati ya mun da deja shine sun ka maido muna shine da shine sun ka zo kamar sun zo su kwatanta muna cewa gwamnati bai gurgusa biskan wajen da yake tun da in kuna tune zankin da ya shayi eh, matrikul da ya kamata a bada da mizan sol sun ce ba za su iya shi ba in ba 2018 ba kenan kun gane da kewa gwamnati a cikin halin da yake yau ba gurgusawa yake nan gai ba. to zancen nan dai mun ci gaba da su yau uh, in masha Allah yamma mun ga mun gamu da itan e in mun samu ci gaba oho in ba a samu ci gaba kuma yana ji kowa ya bi hanyar shi mu ga yanda shekaran uh, an makarantar boko zai kare a kasan mu Malaman kwantarage sama ɗari maza da mata magoya bayan ƙungiyar Sinasef Barishin Doso sun yi zaman dirshin yau a ma'aikatar gwamnan jihar Doso. ta haka malaman na bukatar hukumomi su kula da koke su Shugaban ƙungiyar Sinasef dusu Doso Saibu Adamu ya yi wa wakilin da Hassan ƙarin bayani. Bukatocinmu dai su ne kamar kullum na girmama yarjejeniyar goma sha uku ga watan Disamba dubi da goma sha shida. Sannan za mu ɗauki matakai a kan barazana da yanke mana albashi da hukumomi suke yi ba bisa kan ƙa'ida ba. Idan Allah ya yarda abokanan mu sun shirya tsaf domin ba mu goyon baya sau da kafa ta kowace hanya. Idan muka datse ko ina, ina tunanin ba sa iya yin abin da suke so na tafiyar da karatun shekaru. wanda suke gani ba tare da abokanin hulɗa ba suna iya tafiyar da karatun amma idan muka datse ko ina ba za su samu nasara ba akan abin da suke so za su dawo tare da mu domin bayan sun share kwanaki da dama suna yajin aiki domin a kyautata musu yanayin karatu ɗaliban makarantar koyon aikin jarida iftik sun koma cikin azuzuwa a yau a shi jiya suka gana da ministar sadarwa wadda ta ɗauki alkawalin biya musu bukatunsu cikin kwanaki masu zuwa sai ni alzuma sakatare janar na kwamitin zartarwa na ɗaliban iftik ya yi wa tarnan fude ahmed da ƙarin bayani Mun samu ganawa da ministar sadarwa a cikin ganawar da muka yi da ita ta tambaye mu muhimman bukatunmu da muka faɗa mata duka bukatunmu ta rubuta kuma ta ɗau niyyar za ta shafe muna hawayenmu da nan lokaci kaɗan. Saboda haka ta tambaye mu mu koma azuzuwa. Mun koma azuzuwa kuma an kafa jadwalin sakamakon karatu. Abin da ya muna sauran shine tafiyar shugaban makarantar da maga takardar za mu ce sauran bukatunmu sun biya mun koma karatu saboda abu ne mai amfaninmu birnin agadas na fama da matsalar ruwa lamarin kuma ya yi kamari a kwanakin baya-bayan nan abinda ya kai ma'aikatar magajin gari ga gudanar da wani shirin raba wa mutane ruwa domin wato su biya bukatunsu musa mamman ya aiko mana wani rahoto da muntar muhammadu ya fasara A wannan lokaci na tsananin zafi al'umma birnin Agades babu abin da ya fi ɗaukar hankalinsu kamar matsalar ruwan sha, inda a cikin waɗansu unguwanni duka tsawon wuni ba a samun ruwa. Munan muna unguwar Dubai, don sai mu fi sati uku hudu ba mu da ruwa. Ruwa daga dare sai dare, daren ma wani bi sai a sako wani bi ba a sako. Matsalar ruwa kwarai wani bi a samu wani ba a samu gaskiya. Allah akwai matsalar ruwa wani bi sai karfe uku na dare suke zuwa, wani bi ba su ma zuwa. kuma wallahi ruwa wani bi da sahe sai da mana su ake arba'in talatin haka na ake sai mu rashin kishirwa mu ita za ta karya mu harka sai a hankali jarka talatin arba'in haka muke san su. Ganin yadda wannan matsala ta yi kamari ya zama tilas ga ofishin magajin garin birnin Agades na samar da tankunan ruwa domin rage wa shama'a wahalhalu. Eh gaskiya ne akwai matsalar ruwan sha a cikin waɗansu unguwannin birnin Agades. Shama'a suna fuskantar matsaloli saboda matsalar ruwa da na wuta abu ne da ya fi ƙarfin gunduma. Sani ce ya kamata ta ɗauki matakai. Mu muna rarraba ruwa ne domin rage wa jama'a wahalhalu musamman ma a wannan lokaci na azumi. Kamfanin Sen da ke da alhakin samar da ruwan sha ga jama'a ya ce wannan matsala tana da nasaba ne da injunan wuta da ke baiwa cibiyoyin ruwa waɗanda duka injinonin sun lalace. A gobe Laraba 31 ga watan Man na 2017, Jan Rushi mai shirya fina-finai dan kasar Faransa zai cika shekaru 100 da aihuwa. albarkacin cikon shekaru 100 da aihuwar wannan mutum da ya kasance uban harkokin sinima a Nijar. Gidauniyar Jarusha da cibiyar al'adu CSFN za su shirya shargular dama domin tunawa da shi wannan mutum mai kaunar kasar Nijar har ya mutu a cikinta. Wane ne mai shirya fina-finai Jean Rouge? Musa Hassan ya duba muna tarihin wato wannan mutumin. Muhammadu Muntari na ɗauke da fassara. Jean Rouge mai shirya fina-finai ne da kuma bincike a kan ƙabilu. An haife shi ne 31 ga watan Mayu na shekara 1917 a birnin Paris na ƙasar Faransa. Ya yi fice wajen shirya fina-finai a kan ƙabilun al'ummar Afirka da al'adunsu. Bayan karatun da ya yi na injiniyar gina gadodi da kuma hanyoyi, Jean Rouge an turo shi aiki a nan Nijar a shekara 1941 domin gina hanyoyi da kuma gadodi bayan rasuwar wani a bisa kan aiki. Ya ga abubuwa al'ajabi na addini da kuma sadabarun sanwayawa a shekara shekarar ɗaya. ya bayyana wa jaridar Le cewa daga sanin ciwon kai ne sha'awa da soyayyar wani abu yake iya biyuwa baya. Daga nan ne ya shiga harkar shirya fina-finai inda ya shirya fina-finai daban-daban da suka kai ɗari da ashirin. Jean Rush ya rasu ne a ranar goma sha takwas ga watan Fabrairu shekara dubu da hudu a yaya a cikin jihar Tawa a yayin da suka tafi shirya wani fim tare da wani ɗan ƙasar Nijar Mustapha Alasan. Yanzu haka dai gawarsa tana a nan a wata ƙaramin makabartar Kiristoci da ke nan birnin Yamai. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose A kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A makon da ya gabata ne jihar maradi ta samu ruwan sama mafi karfi a wannan damana, inda nan take masu gonaki na garuruwar dama suka yi shibka. Wannan kuwa da duk da cewa ma'aikatar kula da yanayi da noma ta ba da shawarar a soma shuka a tsakiyar watan Juwan. wani haɗari sabon shukar ke fuskanta lawali madu jami'i mai kula da bincike a game da kwari a ma'aikatar ƙasa mai kula da bincike a fannin noma ta Nijar Inran a Maradi. Ya yi wa Muhammad eh, Maman ƙarin bayani. tulen wani nake kowa ya sani tsutsar da ake kira zuzuda ta kan farma shuke-shuken da suka yi saurin nuna ballantana ma idan a shekara bara manomi ya fuskanci wannan annoba to akwai yiwuwar wannan shekara ma annobar ta dawo a cikin gonaki saboda an yi sabuwar shuke-shuke don haka shawarar da nake baiwa manoma shine su kula da kyau da zaran sun ga irin wannan alama ta kwari to su gaggauta sanar da mu ko kuma wuraren da muka suka girka sassa daban-daban da suke kula da kwari waɗanda ake sakawa waɗannan kwari masu yin barna ga albarkatun gona domin kashe su. Don haka kada su yi wata-wata su yi ƙoƙarin tuntuɓar jami'anmu da muka saka a zaman su koyaushe su rinka tambayar shawarar jama'an gidan gona da suke a cikin gundumar akan abubuwan da ba su gane ba domin tare su samar da mafita dangance da matsalolin da ke iya faruwa tare da canjin yanayi yana yi wa abin bai da hadari, saboda mun gani a shekarun da suka gabata ruwan sama suka bambanta daga wannan shekara zuwa waccan a wani lokaci sukan fara da wuri a wani lokaci kuma sukan zo da latti amma idan aka dogara da tsohon lissafin lokacin damuna ana iya cewa lokacin farawar damuna shine goma sha biyar ga watan shuen don haka idan ruwa ba su yi saurin sauka ga dangadan ba to za a rinka rika maimaita shuke-shuke mun samu garuruwa da suka maimaita shuka har sau uku amma abin da nake shawartar manoma shine su rike irin nasu mai kyau ko da an samu irin wannan matsala sukan iya sake shuka irin nasu a cikin Marla masu sauran mu karshen labarin namu kenan na madacin yau zan barku da Musa Hassan ya kan muku labarai da harshen zabarmanci. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.